Mutuwar tsohon shugaban kasar Amurka na 39 Jimmy Carter mai shekaru 100 a duniya kuma wanda ya samu lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ya sanya dabban mutane a kasashen duniya cikin alhini ganin irin tasirin da aka ce marigayin yayi a fannin kulla alakar diflomasiya tabbatar da zaman lafiya kare haƙƙin bil'adama noma da dai sauransu. Tuni shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bi sahun shugabannin kasashen duniya wajen miƙa saƙon ta'aziya da nuna alhini ko menene masana siyasa za su magana da marigayi jimikata Carter. Dakta Kicime Goyon Gotau ya ce. Ni malami ne na jami'a na Lincoln University Malaysia da ke jami'an Nasarawa State University a nan Kefi. Zan fara ne da ta'aziyya zuwa ga mutan Amerika. Gaskiya shugaba Jimmy babu irinsa cikin shugabanni na ƙasa gaba ɗaya. Saboda a lokacin da ya ziyarci Najeriya a shekara ta da da takwas, gaskiya ban kai shekaru biyar ba. Amma kin ga yanzu ina sharhi ne ne da yawon mai ilimin political science na karanci zamansa da rayuwarsa da shugabancinsa da kuma na shugabanni da dama a duniya saboda haka akwai wani abu guda ɗaya da ya cimma a duniya da mutane yanzu dole mu yi la'akari da shi cikin shugabanni ba a fara samun wani shugaba da ya kawo zamantakewa da abokantaka da ƙasashe masu tashe ba sai da aka yi jimikata saboda daidai lokacin da ya ziyarci najeriya ya yi nunin ne najeriya ta zamo ita ma wata zakara ce a shugabanci na duniya da ya kamata a yi abokantaka da ita ya ɗauka ƙasa najeriya da kuma nahiyar afirka gaba ɗaya masanin tarihi kuma mawallafin jaridar neptune prime ya ce ce. Sunana Hassan Gimba. Zuwan Jimmy Carter alif dubu da da saba'in da takwas yana da muhimmanci ba Najeriya kaɗai ko Afirka ba har da ita kanta Amerika ɗin. A lokacin suna neman karɓuwa Afirka kuma suna ganin in Najeriya ta karɓe su Afirka za ta karɓe su domin Najeriya a lokacin hakikani ita ne ake ganin shugaban Afirka. Kamun ya zo Najeriya a wani ɗan guntun tarihi an fi shekara goma Najeriya da Amurka ba sa shiri domin a. abubuwa biyu. Na farko, Najeriya ba ta yafe wa Amurka ba goyon bayan da ta nuna wa 'yan bangaren Biafra da suke neman ɓalla daga Najeriya. Ta taimake su da makamai da duk irin gudunmuwan da za ta ba su a matsayin ta na ƙasa Amurka. Na biyu kuma gwamnatin su Nixon da su Ford sun nuna son kai wa gwamnatin nuna danniyan launin fata wato apartheid na South Africa. Irin sannu-sannu da Amerika take zaba da independent South Africa lokacin su suka nuna ba masu su yanzu yanzu a basu yanzu yanzu kuma wannan ya nuna karfin Najeriya da muhimmancinta domin ba kamar yanzu ko shugabannin Najeriya su ta yawo suna zuwa kasashen turawa su turawan ba sa zuwa domin babu abin da suke gani za su tsina na Najeriya a lokacin shugaban Najeriya Amerika da kanta dole su ma suka kami shi ziyara kuma zuwan Jimmy Carter Najeriya din shine zuwan shugaban Amerika na farko a Afirka domin kafin shi of course akwai Franklin D Roosevelt da ya tsaya a Monrovia 1943 amma tsayuwa ne kawai na dan lokaci lokaci a kan hanyar shi na wucewa sannan kuma kamun shi Andrew Yang ɗin ma ya zo ya ba wa Obasanjo hakuri ya lallabe shi ya kai ziyara Amurka din sau uku Henry Kissinger Secretary of State na Amurka wanda ta wani waje ma ya fi Vice President karfi sau uku yake so ya zo Najeriya ya tattauna yanda za a ba wa Rhodesia da Namibia yanci lokacin suna ƙarƙashin South Africa amma Najeriya ta hana shi wannan yana nuna karfin Najeriya lokacin da kuma martaba da suka ba kansu a cewar dattijan ƙasa mai shekaru 99 a duniya kuma jigo a siyasar Najeriya tun shekarar 1953 Alhaji Tanko ya kasai ko shakka babu zuwan Jimmy Carter ya ɗaukaka darajar Najeriya a idan duniya. Babu shakka zuwan Kata ya ɗaukaka darajar Najeriya kwarai da gaske. sai da yawa wanda suka ji cewa Kata ya zo Najeriya to ba shakka wannan zuwa ya ƙara masa daraja su. Kuma in za a ziyara irin wannan ko gwamna ko ko shugaban kasa yana tunanin idan ya je kasa me zai iya yi musu su kuma me za su nema gurinsa kuma bayan ziyara ai akan yi yarjejeniya akan magana ko ta tattalin arzikin kasa ko ta harkar siyasa sauran irin su a duwannan bangarori amerika tana da gudunmawa da za ta ba kowace kasa ta ce duniya fatan da zan mata shine wannan rashi da ta yi na babban tsohon shugaba nata to allah ya mayar musu da wani makamanci a halin yanzu ko a nan gaba. A lokacin da yake kan karakar mulki, marigayi Jimikata ya ziyarci nahiyoyi biyar kama daga Afirka, Asiya, Turai, Arewacin Amurka da Kudancin Amurka. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.